mu ci gaba فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء wa man yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah ya nuhin ya shiryar da shi ya ja'al sadarahu sai ya sanya kirjinsa ya shara sadarahu sai ya yalwata kirjinsa lil islami ga karban musulunci bi an ya kazifa fi qalbihi nuran Allah ya jefa mai haske cikin zuciya ta yi bayan fasihu sai zuciya ta yalwatu don karɓar imani wa ya qabalahu ya karɓe shi kama wa rabbi hadisin kama ya zo cikin hadisi wa man yuridillahu an yudilla wanda kuma Allah ya yi nuhin ya batar da shi ya ja'al sadarahu dayyikan sai ya sanya kirjinsa ya zama mai kunci harjan wanda yake kuntatacce shadidud dhiq mai tsananin kunci wato ya zama duk bayanin da an kai bai ganewa ka annama ya sa'adu fi sama'i kamar yana tattakawa yana yin sama wato yana kara yin sama numfashi ne na ɗaukewa don sama babu iska idza kullima in an kallafa mai al-iman imani li shiddatihi alaihi saboda tsananin imani gare shi bai iya karba kazalikal ja'al kamar irin wannan sanyawa da Allah ya yi ya ja'alu rijis ya ja'alu lahu rijis Allah yake sanya kazamta ko azaba al'azab aw shaytan yusalliduhu ya sallada ma mutun shi alal ladina la yu'minuna akan wadanda ba su imani ba sanda duk sun kai niyyar imani sai a kawo sai shi ya kawo shawara ya basu to in kai imani yanzu ya za ka yi da suwani ya za ka yi da suwanci ko ko ce kai kadai gidanku ka tuma ka ba addinin iyaye da kakanni dama kusan muna magana akan al'adu so da yawa wani wato ga yana gani shi kadai ya kille da cikin gidansu ya fada cikin musulunci ya waiwaya dama da shi gaba da shi baya da shi babu inda musulmi yake sai shi kadai yana ganin haka nan bai wa, gwanda ya mutu cikin taro taron kahirai Allah ya kare shiryar da mu wa haza wa ala siratu rabbika mustaqima qad fasalna al-ayati liqawmin yadhakkarun wa hadha alladhi anta alayhi ya muhammad wannan abin da kake kansa ya muhammad siratu rabbika shine tawarkin ubangijin ka mustaqima wanda yake miƙaƙƙe la'awi jaja fihi babu karkata gare shi ya miƙe sosai karfasan al'ayata haƙiƙa mun bayyanar da ayoyi dalla dalla li qaumi yadhakkaruna ga mutanen da suke wa'azantuwa fihi idgamu idgamu ta'i fil asali fil zali asalin sa yatazakkaruna ay yataizuna waɗanda suke wa'azantuwa wa khussu bi dhikr an keɓance su da ambato li annahumul muntafi'un domin su su ne masu amfani da wannan wa'azin lam darus salami لكم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام سوى إن ما إيماني سنة جدان أمينتي وهي الجنة إتتي الجنة عند ربهم أولهم أبنجي جنسو wa huwa waliyuhum Allah shine waliyin su shine masoyin su bima kanu na da abinda sun kazan suna aikatawa saboda haka suka zan makusanta ga Allah Allah ya karbi kusantar su wa ma. wa na nad'u jami'an ya ma'adar jinni qad saqamatun min al-nas wa qala awliya'uhum min al-nas na'am to Allah madaukin sarki ya ce bacci yau ma na hashuruhum ranar da za mu tara su ko yauma ya hashuruhum ranar da shi Allah zai tara su jami'an ga baki daya wa yuqalu a ce musu ya ma'asharal jinni ya ku jama'a aljannu kada ta tun haƙiƙa kun yawaita barna insu cikin mutane bi igiwa ikum saboda batarwar da kun kai musu kun yawaita batarwa kun batar da mutane da yawa wa qala awliya'uhum sai masoyansu makusantansu su ce allazina ada'uhum wanda sun kai musu biyayya min al daga cikin mutane wato mutanen da sun kabi aljannu sun kabace rabbana ya ubangijinmu istamta'a ba'duna bi ba'din to da mu da aljannu kowa ya ji daɗin wani sun ji daɗi da mu mun ji daɗi da su ai in tafa'a a insu bi tazyinil jinni wato su mutane sun yi amfani da ƙawace wadda aljannu sun kai musu da ashawa ta shawoyi. waljannu su kuma aljannu sun amfana da mutane bi da'atil insi da da'at da mutane sun kai musu wa balagana ajalana mun cimma ajalin mu allazi ajjalta lana wanda ka ajal ka iyakance muna wa huwa yawmul qiyamati shine ga mu ranar kiyama wa hadha wannan tahassurun kamar da na sani ce suke yi bakin ciki ne ya kama su Ƙala ta'ala lahu sai Allah ya ce musu ala lisanin mala'ikati ta harshen mala'iku to da ku da su duka annaru maswaku wuta ita a wurin zaman ku yan bori yan bori da ku da aljannu to wuta ita an mako mako ai ma'awaku khalidina ziha kuma kuna mazaw madawaman zama cikin har abada illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so min al-awqati na wasu ƴan lokuta allati yakhrujuna minha biha li shurbil hamimi wanda suke hita can bayan katanga su shawo ruwan zahi sannan su dawo fa innahu kharija shi wannan kharija shi wurin shan ruwan zahin ba cikin jahannama bane baya ne kamar in in an ka gasa su cikin jahannama to jikinsu irin kasan in ka gasa rago mai kici za a ga ruwa na tsiyaya ga jiki ne ruwan mai to waɗannan ruwa in sun ka tarara sai su ta can a ko wani rami kwatami sai yanzu can ya taru to in sun ka ce ruwa suka so su yan wuta sai a buɗe kowa sai su zagayo ta baya wannan ramin sai a rinka kwasowa da wani bokiti ko wani girman bokiti guda yana mai da garin fatuskun ambaliya eh dan ruwan ya dan wuta da nan ta kai mai duguri dan wuta guda ruwan ya ta guda ba duka ba daga nan ta kai maiduguri guda kuma da na ya mika ta kai kano faɗin kwankwason abin nan dan wuta ke nan, to da ka bokitin da za a ɗebo mai ruwa in an ka ɗebi ruwa an ka zuba bisa batutkun sai ɗakin kowa sai ya faɗi to haka za a ɗebo akwai kuma ba su wucewa dan duk abin da an na wuta bai hucewa dan babu iska ba wurin da ake hucewa ba ne sai dai ya kara zahi to nan suke zakkuwa su sha wannan ruwan zahi su yi zawo da nan su koma dan da sun sha ya saru bihi ma fi buduni wal julud wala maqami min hadi abin da a cikin cikin su duk sai ya narke sai su yi zawo da nan su koma cikin wuta to wannan shine gwargwadon abin da Allah ya so su hita da cikin wuta Allah ya kiyaye kama kala kamar yadda ya ce summa inna marji'ahum sannan makomar la ilal jahim zuwa wuta ne wa an na abbas an samo daga dan abbas annahu shi fi man alima aliman lahu cikin waɗanda Allah ya sa annahum su yuminuna wato suna yin imani amma abi ma'ana man inna rabbaka hakimun lalle Allah ka gwani ne fi sun yi cikin ayyukansa alimun masani ne bi khalqi da talikansa don haka Allah ya aje komi inda ya dace don ya san komi ya san kowa to mu ci gaba وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا muka jiyar da daɗi ga usatul insi masu sako na mutane wal da aljannu ba dan bi ba'da sashin da sashe nuwalli awa haka muke kusantawa ko muke jibantawa minal wilaya ba da zalimi na sashin azzalumai ba da sashi ai ala ba akan sashi bima kanu yaksibun dan da sun zan suna aikatawa min ma'asi na sabo to har yau dai muna nan cikin magana akan al'adu kun ga wayannan duka al'ada ta kai su wannan eh saboda haka gidansu an gadi goyi shekara ɗari nan baya goyi suka yi gidansu don haka shi ma sai yayi al'ada to mu ci gaba ya ma'azara jinni ya ma'asharal jinni sai Allah ya ce musu ya ku jama'a aljannu wal insu da mutane alam ya tukum rusulun minkum ashe manzanni daga cikin ku zo muku ba da wa'azi min kun cikin taron ku ai ba adukum as-sadiq wato sashin ku wanda suke magaskanta bil insu da mutane aw rusulul jinni ko ku manzanni na aljannu wadanda suke masu karantarwa wato nuzuruhum sune masu gargadi allazina yastami'una kalaman rusul waɗanda suke sauraro maganar manzanni fa yuballiguna qaumahum su je su isan mutanen su da wannan sakon yaqussuna alaikum ayati suna bayyana muku ko suna karanta muku ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna gargadin ku ga haduwar yinin ku wannan wanda muke ciki yanzu lahira qalu sai su ce na lalle mun shaida ala anfusina akan kanun mu karbin ligina an isan muna da wannan sako ƙala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce wa garadun mun duniya to rayuwar duniya ce ta ruɗe su falan yu'minu don haka ba su yi imani ba wa shahidu ala anfusihim sai su shaida akan kansu annahum kanu kafirin ta lalle su sun zama kafirai ya eh, suka yanke maka su hukunci ce to a ce a su kahirai ne to ina ba ko makahiri a ce wuta su ce wuta ce to ga hanya nan ku ji tahiya ba zuhum ila salatin jahim a kora zuwa hanya wuta sai a gargada su ita ta tahiya kamar yadda ke cikin suratul safat to mu ci gaba zalika an lam zalika irsalur rusul wannan aiko manzanni da Allah yake yi don Allah ya rabbuka ka bai zamo muhulikal qura bi zulmi yana halakar da gari da zalunci ba min hana su wa ahlu hadafiruna alhali mutane suna rankananu Allah baiwa mutane azaba sai ya aiko musu da manzanni ai lam yursil ilayhi rasulun yazan bai aiko musu manzanni ba ya bayyana lahu wanda zai bayyana musu abin da za su yi Allah bayyan haka dan haka sanda duk Allah zai kama mutane to ba zai kama su ba sai ya aiko musu mai karantarwa sun ki karba to sa'an nan Allah ya sako musu abin da zai sako musu ba su da hujja eh darajatun wa li kullin darajatun mimma na'am wale kullum min al'amili na kowane ɗaya daga cikin masu aiki darajatun suna da darajoji ai jaza suna da sakamako hawa hawa min ma na abin da sun ka aikata min khairin wa sharrin na alheri ko na sharri wa ma rabbuka bi gafilin ka bai zamo rabkananne ba amma ya amalu da daga abin da abin da suke aikatawa wato ubangiji Allah ya san komi don haka duk abin da mutum ka yi yan shure shurensa da yake yi ya gama sai ya gama sai Allah ce ka gama ce ya ce eh, to ku ta kama hanya ta yi zuwa lahira hmm. ka jira mu inna rabbaka labil mirsad ka je ka jira ta mu ci gaba wa rabbuka al-ghani wa rabbuka al-ghani wa rahama hmm. in yasha rabbukal gani ubangijin ka shi an mawadaci an halƙihi daga barin talikansa wa ibadatin da bautar su Allah bai da bukata da mu bai da bukata da bautar da muka mai bautar mu gaba ɗaya in mun taru muna bauta mai ba ta amfanin su da komi kamar yadda duk yadda muka saba mai bai cutuwa don haka ashe abinda mun kai kan mu mun kawa in na kwarai kan mu mun kawa in mugu kan mu mun kawa mm. Allah bai cutuwa kamar yadda bai umhani da mu babu abin da za mu iya mai shi Allah zon rahama kuma shi ne ma'abucin rahama in ya sha in ya so ya hukun sai ya tahiyar da ku ya hala makkata ya ku mutanen makka bil ihlaki da halakar da ku wa khalid min ba'dikum ma sha sai ya mayar da abin da ya so bayan ku ya kawo wasu min kalki na talikai kama an sha'aku min zurriyyati qaumin akhari kamar yadda ya farar da ku daga zuriya waɗansu mutane can na daban waɗanda ba ku ba eh, ina kakannin ku sun mutu to ku ma canza ku to in ya so kuma sai ya kau da ku ya kawo wasu haka Allah yake don haka duk mutumin da bai ji tsoron Allah ba ya zama hukaci eh, in mutu ya tsaya ya nazari ga abubuwan rayuwa ya kamata kowane mutum ya yi tunani da kansa da mai sabon Allah da wanda ya ce ma babu Allah da kahiri da musulmi kowa ya san akwai mutuwa kowa ya san zai mutu kuma ya san da mutuwan nan za ta zo zai mutu babu wani wanda zai iya isa cikin yan uwa ko wani makami ko wani magani ko wani guru ko wata damara ko wata laya ko wani bancen duhu wanda zai shiga ya bace ma Allah babu kowa ya yarda da wannan to inda bambanci yake nan, inda shedan yake dauka hankalin wasu yayi nan da su wa'annan yayi nan da su don in ba haka ba ayoyin da Allah ke bayyana muna yana da wahala mai hankali mai imani ya fada cikin halaka sai dai Allah ya dillu man ya sha wa di man ya sha eh da mu ci gaba inna ma tu'aduna ala inna ma aduna la'an lalle abin da an kai muku alkawali mai zuwa ne min sa'ati wal azabi na tashin kiyama da azaba duka zuwa za su yi la mahalata ba makawa wa ma antum bi mu'jizina kuma ba ku zan masu buwaya ba ai fa'iti ne ba ku zan kuna tsere ma azaba na azabun mu ba ba inda za ka yi ka gudu eh kamar yadda can Allah madaukin sarki yake magana can abin nan wa'iza bariqal basar wa fusiwar qamar wa jami'a shamsu wal qamar yaqulu al insanu yawma idza ayna al mafar hmm? lokacin da an kai wannan kirmici eh? an kai wannan kirmici tamrarimin da muke gani gaba ɗaya a kama su wuri guda kamar wato hitillun nan na masallaci a rinka kama su guda guda ana tsinkewa duk a kakike su a zubar da su ɗaya waje eh wa kusimal kamar da rana da wata a tara su wuri guda a jefar da su kamar tsohon motoci ɗaya waje a girgije sama wanda a cikinta sai ta zan kamar tsohon an zuba mai doya mai nauyi ka san da an je wa an girgiza duk gaba ɗaya za ta yi ƙasa to haka za a zazzage ki sama duk abin da a cikin ta ya faɗo ka ga halittar da baka taba gani barin da kake to da ran nan ne mutum zai ce ina za a yi wajen gudu ainal mafar ainal mafar ina wurin gudu Allah ya ce kalla la wazar babu wani birni wanda zai kare ka ila yau ma izinin mustaqar daren nan matabbata duka kowa a tai wurin Allah da wanda ya yarda da Allah da wanda bai yarda da Allah ba duk za a tai a ce duk a tai wurin Allah eh wajada Allah inda uwa fa wa hisaban kana zuwa ka tarar da Allah ai ma hisabi a yanke ma hukunci ko baka da wani mai beli babu kuɗin da zaka bayar dan bai cin rashawa don haka yake cewa da mutum yana da abin da a cikin kasa wa min ma hu lam tadawbihi da mutum ya yi fansa da shi min su'e yawa eh saboda muna azaba amma ina take ba a karba ba a karba abinda ka aikata shi za a gani abinda ka aikata shi za a yi maka wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura babu komi ga mutum sai abinda da ya aikata kuma aiki ne sai an nuna mai a ce kai kai wannan in ka ce ba ka in yi ƙarya sai a daɗe baki a ce sauran gabobi su sun san gaskiya su waje. haka dawo kana faɗa wa qalu juludi lima shahidtum alaina eh dudun me za ku yi mana shaida qalu an nan dakana da allazi da kullu shay Allah nan da yasa kowa magana yau shi ba mu dama mu faɗi kana ana mu baka iyawa to haka Allah madaukin sarki ya ce. don haka ba za ana iya buwaya Allah ba balle a tsere masa ta yi wani ya boye ya dora kulla makirci bai yiwuwa to mu ci gaba ya فسوف تعلمون من تقول له عاقبة الدين إنه لا يفلح الظالمون قل لهم الله ya kawam ya ku mutane na imalu ala makanatikum ku ya aiki bisa ga halin ku inni amin ni ma zan yi aiki ala halati bisa ga nauhali fa sawfa ta'lamu da sannu za ku san man ya man takunu lahu aqibatu da wane ne kyakkyawan ƙarshen gida zai ta kasance gare shi ayar aqibatu mahmuda shine karshe abin yabo fi daril akhirati a gidan lahira anahnu am antum shin mu ko ku innahu yadda lamari yake la yabluhu na azzalumai ba su arzita ba su samu babban rabo waɗanda suke kafirai to mu ci gaba waje alu waje alu lillahi mimma zara cikin al'adu ga su waɗanda suke yi wa ja'alu sun sanya nasiba wani babban rabu wani kaso lillahi ga Allah min mazara na abin da Allah ya halitta min harsu na kayan noma wal an'ami da dabbobi ya na hu ila daifan suna sarrafa shi zuwa ga baƙi wal masakini da miskinai wal shuraka'im nasiba su kuma gumakansu suna da nasu rabo ya sarrifuna ha ya hu ila sadanatiha amma na rabon gumaka sai a ba masu tsaron gumaka a daga cikin al'adu na mutanen makka wato sai cikin in kaka ta yi dabino ya yi kyau sai a zo a ƙyarga tusunan da binnanka sai a ware wani bangare a ce waɗanga na allah na a ɓare wasu a ce waɗanga na gumaka ne sauran kai kuma naka in an zo a yanke na allah sai a ajiye ana taimakon baƙi da miskinai amma wanga da an ce na gumaka ne sai a kai shi a aje wayannan shugabannin su ci su ne su su ci kai ko da dan sauran da ya rage ka kwasa ka tai kana godiya ka gode shi abin nan gumaka sun baka dabino har sun ci ciki eh dan ba wai gaba da gaba ake ba ake ba su gumakan ba aje musu akai su sun san lokacin da za su kwashi kayan su eh faƙaru sai su ce ha lillahi wannan ɓangaren na Allah ne da za a nihim da su wato da riyawarsu wa haza wannan ɓangare da shuraka'ina na gumakanmu ne fakanu sun kasance to an ka zo wajen kakkaɓar dabino sai a hida tamfad in sun ka hida fakanu sun kasance za su kada nasibin lahi min nasibin lahi shay'un idan wani abu daga cikin rabon Allah ya fada min ha cikin gumakan su iltakadu sai su cincike wato in ana cikin kakkaba sai bangaren na gumaka sai ya faɗo ga shehida da an ka shehida ma na Allah sai su ɗauke su ce ai Allah abin nan mawadaci ne aw nasibi ha shay'un koko daga cikin rabon gumaka ya faɗo min nasibihi na cikin rabon Allah ya faɗa cikin na gumaka tara ku sai su kyale wato in na Allah ya faɗa shi hida gumaka sai su bari amma in na gumaka ya faɗa shi hida Allah sai a ke sai a mai ma gumaka nasu wa qalu sai su ce inna Allah ganiyun an haza ai Allah ne yake da ɗan wannan kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce fa ma kana li shuraka'im abinda duk ya zama na gumakan su fala yasilu ila Allah ba zai sadu da Allah ba ai rijihati bai zuwa bangaren Allah wa ma kana lillahi amma abinda ya zanna Allah fa huwa yasilu ila shuraka'im wannan yana iya fadawa cikin na gumakan su Allah ya ce sa'a ma ya hukumu na cir da wannan abin da suke hukunci da shi hukumu haza wannan hukunci na su mugu cir da shi ba hukuncin kwarai ba kun gane ko daga cikin al'adu eh, a can kasar mu ta kadi. muna da irin wannan abin nan wato wanda suke ce ma giro in mutum ya yi dawa ta yi dame dubu to sai a je a ɗamre dawa in an ka ɗamre sai a cire na magiro a cire na sarkin arna a cire na sarkin noma a cire na sarkin makera a cire na sarkin wanzamai a cire na sarkin makada a cire na sarkin gari da sauran fadawa nai to sai a aji shikenan saura sai a kwaso a kawo mai gida ɗan sauran da ya rage to kowa ya kwashe nashi wanga na magiro sai a bashi nan dama shi ya samun kaso mai yawa yana yiwa a raba biyu a ba magiro ɗari biyar sauran kuma a rarraba shi ko mai gona ya dan samu ko hamsin ko ɗari shi kenan dai nashi to daren da magiro zai zo ya kwashe dawa ce sai a yi doka a ce tun daga karhe shidda na yamma kada wanda ya hito waje sai karhe takwas na sahin gobe ba wanda zai hita don magiro yau zai taho kwasar dawa to in dare ya sai a nemi ƙatti majiya ƙarfi asabu sirri sai a su waɗannan ba abin da suke illa yawo suna neman wanda ya hito da igiyar su irin igiyar nan da ake ɗaurin don ga jakkai suna yawo da adisu inda duk sun haga mutum ya hito sai su kama shi su ɗaura mai igiya ga wuya su ita sai ya mutu ba a bugu ne ba a suka ce ba a komi eh an ka kuke mai waya ya mutu sai a kwanci igiya ba sai a ce magiro ya sha jini ne don kai ya ga inda magiro yayi da dawa ce to waɗannan katisu kuma za a raba su sai a ce to in kun ɗauki dame kaza ku kai gidan wani dame kaza ku kai gidan wani dame kaza ku kai gidan wani za su kwana ji dawa har gari ya waye ba wanda ya gansu in gari ya waye da safe sai a to a tarar da babu dawa a ce ai magiro ya kwashe dawa ce <laughs> kun gane ko to haka haka abin yake to wannan kun ga al'ada ce daga can kasar maka kun ga haka ta nan kasar zuru to ko ina suna da irin tasu to duk irin waɗannan al'adu da musulunci ya yace duk ƙarya ne babu su a tsaya ga Allah wanda ya noma hatsi ya yi zakka in yayi zakka wannan kuma zakka in kai ka san wanda zaka ba Allah ya faɗa ma inda zaka bayar bai ma ba annabi damar ya faɗi da za a ba inna innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa bir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bi sabili fariidatan min Allah shikenan babu wani abu Allah ya raba da kansa ya ce ga wanda za ba kuma ba wani zai kai ba kai zaka dauka da kanka ka kai rabon Allah ka san wanda ka kai ma in ka kai kuma yayi addu'a kai ma abin nan khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum eh ka karbi zakka ka tsarkake su ta tsarkake su kuma kai ka tsarkake su da ita kai musu addu'a domin addu'a kana tsuwa ce gare su an san an hidda zakka an ce wannan na Allah ne kuma an san wanda aka kai ba bawan Allah aka kai ba amma wannan na magiro da wancan na gumaka ba a san kowa ɗauka ba amma ai sura ce kawai abin nan ne hoto ne abu ne wanda kamar yanzu misali a ce ya taɓa gwamnati eh ya taɓa gwamnati yawa gwamnati lahiwa a gwamnati wane ne gwamnati kaga da shi ake hirgita mutane wasu katti su kama kasu ita ba a kashi, wai kawo gwamnati ne da kai su da Allah sabbe ne shin gwamnatin nan maman ka ce <laughs> a'a to ya kuke da ita ko gogon ka ce a'a ka ce a'a to ko ita ta haihi baba a'a an gane ko to da haka ga musulunci ba wani abu illa doka Allah doka Allah rubuce take tana nan cikin Qur'ani eh an ce wani ya saba ma Allah an san Allah din an san Allah din kuma dokan nan ta Allah wanda ya karya shi ma ya san ta karanta mai za a yi ka san doka Allah Allah ya ce ka a sha giya ka sha ka saba ma Allah to amma wannan an ce ya saba ma gwamnati to wace ce eh kuma inda za ka zo gidan gwamnati ka tambayi shugaban kasa, kai a gwamnati ce a ni ma'aikacinta ne to minista ba ce a ni ma ma'aikaci ne to ina take in hiya illa asma'u sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala la biha min eh sunaye ne kawai an ka an ka kirkiro dan haka babu wani abu wanda za a zauna a natsu akan su sai Allah shi yasa da yake su manyan sun san babu ta duk wato rudani ne kawai guru ne don haka da mutum ya abin nan sai ya ta sako in kuɗi an ka aje ya kwashe kuɗin gwamnati yawa gwamnati sata ya san ba ta yi ta kama shi amma shi Allah in yayi doka in ka saba mata ko cikin daji ka san yana ganin ka ko cikin daji ne Allah yana ganin ka in ka saba mai ba azumi mutum zai yi azumi cikin bazara ya je bakin rijiya cikin daji ba kowa kusa amma ba zai sha ruwa ba ya shiga cikin gida mata ta ta yi anguwa yare sun ta su babu kowa ga soyayyen nama ga hura mai daɗi ga komi a je amma ya yi ni da yi wa ya rinka ɗiban ruwa mai sanyi yana yayyafa ma kansa ba kowa cikin gida sai shi sai Allah ya san in ya sha ruwa Allah na ganin sa kun gane bambanci to Allah ya samu gane Allah ya samu dawo ga doka ta Allah wadda yake mun san shi kuma mun san hali ne in mun taba shi zai kama mu in mun yi mai abin kirki zai gode mana zai ba mu lada eh to mu ci gaba shine akwai wata kissa ta wata wata baiwa Allah wai an ka ce local government ta karbi gonar ta za ta yi makarantar boko local government to shine kawai sai ta yi da sassafe ta yi kirshenta ta ɗaura zane ta yi mara sai ta tafi mai gidan ciyaman ko da ya hito da sai sai ya ya same ta je wani labba an ce wai wata mace wai ana kiranta lokar gama wai ta karbe min gona ashe yanzu akwai wata mace da za ta tsuguna ta yi tsari kuma ta karbe min gona ina so a nuna min ita mai dambani da ita <laughs> to shi ne sai yi shi ciya masu ya ce a'a ai ta mai da miki da gonaki sai an ka zake wuce <laughs> tun da ta ji sunan sunan mace ce to bata yadda ba zai ta gane ta to Allah ya sauke to mu ci gaba wa kadhalika bayyana kafirin min al-mushrikeena qadra haka zalika awa haka kama zayyana lahum ma zukira kama yadda an ka kawace musu abin da ya gabata zayyana li kasirin min al mushrikina qatala auladihim shuraka'uhum zayyana shuraka'uhum wato mushrikai ko kuma kahirai sun ka kawace li kasirin min al mushrikina ga mayawaita na mushrikai sun ka kawace musu qatala auladihim su kashe diyansu su wa'annan shuraka min al jinni daga cikin aljannu ko kuma daga cikin shugabannin yammacin duniya me yasa liyar domin don su halakar da su ɗaya kenan kun su halakar da su wal yalbisu alaihim dinan kuma don su ya musu addini su rikita musu addinin su walau sha Allah da Allah ya so ma fa'alu da ba su aikata haka ba fa zarhum ma yaftaruna bas su da abin da suke kirkira na ƙarya wannan aya tana daga cikin ayoyi na kauda al'adu miyagu tsohin al'adu shine kashe wata 'ya'ya wato su can wancan lokaci kafirai shugabanni su suke kwadaitar da mabiyansu cewa kada a haihu da yawa ko ku a dinga kashe 'ya'ya to kashe 'ya'ya in kan lura wato kare dangi ne akwai makami da ake ce makare dangi to babu kare dangi irin family planning babu kare dangi irin family planning domin duk mutanen da sun ka daina haihuwa to cikin shekara hamsin za su ƙare komi yawansu shekara hamsin za su ƙare yaron da an haifa yau bayan shekara hamsin shi a dattijo to sai ya zan bai da ƙani ƙwahi waɗanda suke masu shekara goma masu shekara ashirin masu talatin wanda duk da shekara talatin in an ka shekara hamsin ya shekara tamanin kenan ko yana nan bai da umarni to a hankali a hankali za a zo wanga tsoho mai shekara hamsin har ya kai shekara tamanin bai da ƙani da ya mutu gidan sai dai a shuka rama babu kowa gidan to babu ƙare dangi irin family planning sannan kuma inda za ku gane kahirci tsoho al'ada ce wadda ba ta tsufa wannan al'ada qur'ani ya yi faɗa da ita zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya tarar da ita ana yi ba wai lokacin ne an kamare ta ba kuma ba bayan zuwa annabi an kamare ta ba annabi ya tarar ana yin ta don haka Allah ya yi faɗa akan wannan al'ada ta kashe 'ya'ya to cikin kashe 'ya'yan na akwai abu biyu abu na farko shine kare dangi abu na biyu rikita addini ɗiya mace musulma tana tsoron zina don kata ciki to da duk yanzu an ba ta damar ta sha magani kata haihu ko kuma in ta yi ciki ta je ta zubar magana kumya ta ƙare magana tsoron Allah ta ƙare magana tsayawa kan halal ta ƙare sannan rata duk yanzu ɗiya mata suna iya yin ciki su zubar ko ko suna iya shan magani ka su yi ciki to kamin lokaci kaɗan duk gari za a zama mazinata kowa zai kama zina kaga addini ya rikice a nan sannan za su zama duk mai zina ba ta sunta haihu duk mace musulma mai zina ba ta sunta haihu saboda haka tana nan tana zina har ta tsufa ba ta da mai zina da ita bai yi amre ba har ya mutu bai da ka kaga nan wannan gidan da wancan bangaren gidan da wannan bangaren gidan gidan ya mutu don haka wato haɗari biyu a ciki kamar da Allah ya faɗa a nan liyurduhum wal yalbisu alaihim dinahum a halakar da su kuma a rikita musu addini dan babu rikita addini irin al'umma ta zama zinaciya larabawa can zamanin jahiliya mutum yana haihuwar ya ya kashe ta don ɗai wani ya zina da ita saboda ya san babu dokar da za ta hana a zina da ita in mutum ya samu kai ne talaka bai iya tsare ɗiya ta kar ta yi zina akwai waɗanda za su iya zakkuwa da raƙumi ƙofar gidanai, su ɗauke ta su yafa bisa raƙumi su ta gudu yana kallo har su tsere da ita su je su yi zina da ita ba shi da abin da zai yi in kabila ta ba ta da yawa ba su iya yaƙi da wannan kabilar da sun kai maɗiya ta ba ɗi saboda haka sai dai zauna ita kuka to in ya haihi ya'ya musamman ya ga tana da kyawu sai ya haƙa rami ya kaɗa ta ya rushe don kada wani ya zina da ita babu addini amma suna jin tsoron yin zina saboda zina aibi ce abin waɗi ne to sai ya zama a wannan eh, ƙarni da muke ciki an kawo magunguna kamar najeriya wajen wannan family planning sai a karɓo magani wannan taimako da ake ta ana bada na family planning ba kuɗi ne ake bamu ba sai a bada magunguna da robobi na fasikanci sai kuma bashi za a bamu ba kyauta za a bamu ba za mu biya amma kuma cikin wannan sai ka duba kamar abin nan wajen 1988 a 1986 an ba da gudunmawa kuɗi na a noma dala miliyan 36 daga cross river amma aka ba sokoto state taimako na ƙayyade haihuwa na dola 37 su waɗancan an ba su taimako su yi noma su samu abinci kahirrai mu ko da ke sallah an ka ba mu abin da za mu kashe kanmu da shi mu lalace mu zan fasikai sau da haka wajibi ne ga al'ummar musulmi su san cewa wa'annan abubuwa da ake magana a kansu na family planning kuma an samu miyagun malamai suna kawo hadisan annabi suna fassarawa da wai da azalu wanda azalu ba family planning ba ne. duk malaman duniya sun yi ittifaki da azalu ba family planning ba ne, kuma bai da kyau don annabi ya kira shi al-ma'udatu sugura hadisai shidda ne suka yi magana akan azalu biyar sun ce bai da kyau guda ya shi ne an kace maka makaruhi ko kuma shi an kace halal ne Ahmadu Muhammad yana cewa idan mani ya kwana guda cikin mahaifa wanda ya zubar da shi daidai yake da wanda ya kashe liman kwana guda domin me ko shugaban kasa inda da ya kwana guda cikin mahaifa an zubar da shi da bai je abin da bila ba a ce an yi bari ne kai ko da ya kai wata shida an kai bari ne bai zuwa bila house bai shiga soja to saboda haka family ne haramun ne haramun ne kuma in har mutum ya dogara da abubuwan da an ka faɗa ya ce don shi zai yi to kahirci ne domin duk wanda ya kashe ɗanai don tsoron kada Allah ya ci da shi yana ganin Allah bai iya ɗaukar nauyi ne don haka bari ya kashe shi don kai ya ci abinci gida nai to wannan bai yi imani da Allah ba saboda haka family planning ba ya da kyau annabi ya ce ayi ta aure ayi ta haihuwa ayi ta aure ayi ta haihuwa ayi ta aure ayi ta haihuwa annabi ya ce zan yi gasar yawa da kura na alkiyama wane ne bai kamnar ya tara annabi ya tara ma annabi al'umma annabi ya kira ni da sura na kiyama ya daga hannu mu gani dan ya tashi ya ta ba mu yi. to a ba family planning ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin babu wata dabba wadda take rarrahe a cikin bayan ƙasa sai abincin da na wurin Allah Allah ya san wurin zamanta Allah ya san wurin da za a je ta na rubuce a wurin Allah cikin littafi bayyananne wannan shine shin ba awa tumaki family fulani ba awa awaki family fulani da kiyashi da kunami da sauro kuma in ana son a kayyade haihuwa wanda ya da a shi mana kuma in ana son a kayyade haihuwa to a kayyade mutuwa a yi family mutuwa tukuna sannan a yi family planning eh? a yi death control sannan a yi birth control eh death control sannan birth control a yi control din mutuwa sannan a yi control din haihuwa amma in dai ba a iya tare ba a iya rufe kohon mutuwa to a kohon haihuwa don haihuwa ita an maganin mutuwa Allah ya kiyaye to mu ci gaba wa alwahadihi an amwa azun nahir la to haya kuma daga cikin al'adu na kahirai ga wata al'ada bayan wannan magana ƙayyade haihuwa wa ƙalu sun ce hazihi al'amu ga waɗansu dabbobi wa harsun da kuma amfanin gona hijirin waɗanda a haramtattu la ya damu ha illa man nasha'u ba mai cin su sai wanda mun kaso ya ce min kadimatul awsan na masu bauta ma gumaka wa gairin da su bi dari a wasu da ƙarya la hujjata lahum bihi wanda ba su da wata hujja daga Allah ga wannan wa an'amun sannan ga wasu dabbobi hurrimat zuhuruha an hana an haramtar da hawan su wato ba mai hawan su falatur kabu ba a hawan su kasawa'ibi wal hawani kamar sa'iba da hani wa an'amun sannan ga wasu dabbobi wajen yankan su la yazkuruna smallahi alaiha ba ambaton suna Allah wajen yanka su inda zabiha bal yazkuruna isma asnaf sai dai ana ambaton sunayen gumaka wa nasabu zalika ila Allah kuma suka jingina wannan duka suka ce Allah ya ce ai haka ibtira'an alaihi kirkiren ƙarya sun ka jingina ba Allah bai ji bai gani ba sai jazihim da sannu Allah zai sakan ka musu bima kanu yaftaru da abinda sun ka zanna kirkira na ƙarya alaihi suna jingina ba Allah to mu ci gaba وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على da kuma bayan wannan sai kuma ga wata karya wadda sun kai wa ƙalu suka ce ma fi budu ne hazihi al'am abinda ke cikin waɗannan dabbobi al-muharrama waɗanda an ka haramta min as-sawa'ib na sa'iba wal baha'ir da bahira khalisatun li zukurina halal ne ga mazan mu dai wa muharramu ala azwajina amma haramtattu ne ga matayen wato mata ba su ci wayin ya kuma yututa amma in su suka mutu mushe ba a yanka ba fahim fihi shuraka to da mazan da matan duk sai a taru a ci eh to in ya mutu mushe sai ya zihimul lahu da sannu Allah zai sakan ka musu wasu sifar su zalika wannan duk tahlil wata tahrim da halattawa da haramtawa innahu shi Allah hakimun gwani ne fi ihi cikin ayyukansa alim kuma masani da kalkihi da halittunsa na'am بل خسر الذين قتلوا أولادهم سبحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله ذراعا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين سمع الله يجي قال خسر الذين قتلوا أولادهم للي وأن سوها كشف ينسوا سنيها سارة بالوعد da binnewa sabhan wawaye jahilai bi ghairi ilm ba su da ilmi wa harramu ma razaqahumullah sun haramta ma kansu abinda Allah ya arzikta su na yaya ibtira'an ala Allah kuma sun yi ƙarya sun jingina ga Allah qaddallu sun bace wa ma kanu mutadina wa'annan ba zama shiryayyu ba wannan aya ta yi wato goyon baya ga waccan aya wanda ifaruddin razi yana cewa wanda ya kashe da wanda ya family planning ya aikata laihuka kamar haka na farko ya yi hasara da ya kashe ɗiya ne kada hasira lazina katalu auladahum safahan wawa ne da gairi ilmin jahili ne wa haramu ma razaqahum sun haramta abinda Allah ya arzuta su wanda a halal ibtira'a ala Allah sun yi karya sun jingina ga Allah ƙaddalu kuma sun bace wa ma kanu mutadin ba zan yi ba bakwai kenan dina razi yana cewa guda kadai ta isa mutum ya nisanci wannan mugun aiki balle har sun haɗu sun zan bakwai Allah ya kiyaye Ah, sauran ci gaba da wannan al'ada ta magana kashe 'ya'ya ko family planning eh, muna cikinta gobe za mu cika sata daga nan kuma sai mun zo cikin suratul isra'i ah, amma yanzu nan za mu kwana sai gobe allah ya kai mu za mu ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci gabanmu da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadana a babban masallacin garin fatusku na juma'a na ƙofar mai martaba sarkin fika yau shidda ga watan ramadan hijira annabi dubu da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha biyu na dubu ɗaya da ɗari tara da tis'in da takwas muna cikin suratul an'ami wadda yake sura ce mun sani wadda take bayani akan aƙida sahihiya ta musulunci wato akan tauhidi sannan kuma da wanke miyagun al'adu waɗanda suke gurɓata aƙida har ya zama addini bai amfani ba to jiya mun kwana a cikin karatu inda muke bayani akan muguwa al'adar nan ta kashe 'ya'ya don tsoron talauci wadda turawan mulkin mallaka makiya allah makiya addinin musulunci sun ka todo wannan tsoho al'ada sun ka zo suna tallata a ƙasashen musulmi mun yi bayani akan ayoyi biyu waɗanda suke kashe daga musulmi ya bi wannan muguwa aƙida ko muguwa al'ada ta inda muka yi bayani wa kazalika zayyana li kasirin min al mushrikina qatala auladihim shuraka'un liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum sannan aya ta biyu ita kuma qad khasira allazina qatalu auladahum safahan gairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah ibtira'an 'ala Allah qad wa ma kanu muhtadin wanda Faruddin Razi yana bayani akan wannan cikin tafsirin sama Fatihul Ghaib yake cewa wanda ya shiga wannan mugu al'ada ta ƙayyada haihuwa ko ta kashe 'ya'ya ko ta turbuɗe 'ya'ya da ransu ya aikata miyagun ayyuka guda bakwai aiki na farko ya yi hasara ƙar khasirar lazina ƙatalu auladahum wanda ya kashe 'ya'ya ne don tsoron talauci ya yi hasara sannan safahan wawa ne wawa kuma razaqahumullah kuma haramta ma kansu abinda Allah ya arzita su wato sun haramtar da halal ibtira'an ala Allah kuma sun yi wa Allah kage sun wa Allah ƙarya domin duk wannan sun jingina sun ce Allah ne yake so a yaka kamar yadda miyagun malamai ke kokarin jingina wannan ga annabi su ce annabi ai ya yarda da haka don ya ya an kawo hadisan azami kaddalu sannan Allah ya ce kuma batattu ne sun bace sannan kuma ba bace wa ɗaya ba wa ma kanu dina, ko ba zan masu shiriwa ba ko da nan gaba to dini razi yake cewa ko wace matsala guda daga cikin matsalolin nan ya isa ya kau da mai hankali daga wannan muguwa al'ada wadda take ba ta da kyawu ƙarin bayani akan wannan sannan duk mutumin da ya shugabanci al'umma yake ƙoƙarin kawo wannan family planning babban marowaci ne sannan bai kamata ma mutane su damu da shi ba domin mutumin da yake ganin bai dace ɗan ɗana ya ci abinci gida ne ba to balle ɗan da ba nashi ba wanda ya hana ɗana ya zo duniya don kai ya ci tuwo nai to kai da baka da zumunta da shi ya kake ji me a tsakaninka da shi ɗansa safa na cikinsa bai yarda ya kulle gida ne ba don kai ya ci abinci ne ya hana ma ɗana ya ci abinci ne to kai ba kai yi da shi saboda haka abaru dini razi yake bayani akan wannan mugu al'ada musulmi su nisance ta sannan wannan da ake hayaniya da ita a yanzu wannan zamani in ka duba cikin wani littafi na sheikh abul alim maududi yana mai suna harkatu tadidin nasu wato za mob abin nan boss control the mob boss control sunan littafin harakatu tahdidin nasu wato wanda ya fara kirkiro wannan ɗabi'a ko wanda ya fara tono wannan mugu al'ada cikin karni na goma sha bakwai wato sabintin santuwari a shi ne wani bayahude wanda ake kira maltos maltos sunan shi maltos maltos bayahude ne amma haihuwar ingila shi ne yahudawa suka ingizo shi don ya hito da wannan ra'ayi a cikin turawa abin da yake cewa mutane na ci gaba da haihuwa amma ƙasa ba ta haihuwa to idan aka ci gaba da haihe-haihe ƙasa ko ba ta ƙaruwa to wata rana sai an waye gari wato babu inuwa abin nan wurin da za a shi hida tabarma a yi zamne wato gun da za a shi hida tabarma ma a zauna zai zama babu saboda haka shi yana ganin lalle ne a dakatar da haihuwa Ga wannan lokaci falaman na ingila wato 'yan majalisar dattawa na ingila sun kai ca a ciki ne har aka yi ƙoƙarin korata daga ƙasar british ba a sake samun wannan motsi ba sai a cikin ƙarni na goma sha takwas sai aka samu wani mutumin amerika da wata mace 'yan germany sai suka buga wata majalla suna sanya wannan littafi nashi wanda ya rubuta yana hitowa wata-wata irin majallar nan da ake yi wata-wata to sai suka ci gaba da tallata wannan to sai a cikin wannan karni na goma sha tara wanda muke ciki yanzu a wannan karni na ashirin shine sai turawa sai suka ɗauki wannan ra'ayi sun kai ta amfani da shi sai da aka zo wato 19 abin nan 50 sai turawa suka diba suka ga ah, inda duka tarar da mutum talatin sai ka tarar da ashirin da biyar duk abin yan shekara talatin abin da ya sama ne wato kashi biyar ciki su ne mutum biyar su a yan shekara eh, wato ashirin da wani abu zuwa ɗaya shine sai majallu na turawa suka fara cewa idan ƙasashen turawa ba su yaƙi wannan mugu al'ada ta family planning ba to sai an wayi gari ƙasar turawa sai dai mutanen afirka da asiya su je su shiga gidajen su suka sun kare to don haka sai ya zama da ingila da faransa da italiya da holland da wannan yan ƙasashen nan na turawa yan ƙanana su bolanda su ga suna har zuwa su argentine sai suka kafa dokar ta ɓaci cewa duk likitan da ya zubar da ciki bai ba da kakarwar hujja cewa lalle in ba a zubar da cikin nan ba uwa za ta mutu to karamci a yi mai ɗauri na shekara 20 ko kuma na rai da rai ko kuma kisa saboda haka wannan bangare sannan ɓangare na biyu sai aka hito da wani abu cewa dukan macen da ta yi ciki to kar ta zubar da cikin an ga bude wani ofis aka ce duk macen da ta samu ciki ko tana da aure ko ba ta da aure to ta je ta bada sunanta a wannan ofis za a ɗauki nauyin rayuwarta kuma in ta haihu za a ɗauki nauyin rayuwar wannan ɗan har ya ƙare university dadar ɗan yana da uba ko ba da uba me suke nema suna ƙoƙarin mata su yi haihuwa su yi ta haihuwa don su ƙara yawa to mu musulmi mu muna da kontrolin din wannan tun kamin bature ya san ma akwai wata rayuwa ta duniya mai kyawu allah maɗaukin sarki ya haramtar da ƙayyade haihuwa haramun ne mutum ya ƙayyade haihuwa musamman bisa ga dalilan da an ka bayar cewa don tsoron talauci kamar yadda za mu ji nan gaba ga aya mai biyowa baya cikin waɗannan bayanai da muke na miyagun al'adu waɗanda ake ƙoƙari a wanke to mu ci gaba a rama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزع جنات معروشة to ku masu ƙoƙarin ku kashe ƴaƴa don kaso ci abinci to ku sani fa su ƴaƴan nan ba hannun ku yake ba yana hannun Allah don haka Allah nan da yake ba ku 'ya'ya wa huwa allazi ansha jannatin shine wanda ya fari gonaki ya halitta muku gonaki manya-manya ma'arushatin waɗanda suke shimfiɗe ai mabsudatin alal ar waɗanda suke yaɗo bisa ƙasa kamar irin su gyaɗa irin su wake irin su dankali da sauran duk abin da ka yin ganye ya kwanta ƙasa ya lama ma ya je ya haihu mabsudatin alal ar kalbi kamar irin su kankana wa gaira ma'arushatin sannan da waɗanda suke ba shimfiɗe ba waɗanda suke tsaye kamar su gero irin su masara dawa daga nan daɗa har zuwa su mangoro da lemu da sauran itace waɗanda ke yin yaya a sama bai a nirta ala saƙin kan nakal waɗanda suke tsayuwa a kan ƙafafunsu kamar da binnai don aikin Allah ne wa sha'an nakala kuma Allah shine ya fari halittar da binnai wa zar'a da hatsi waɗanda kuke shukawa muktalifan ukuluhu wanda abincinsa wato ɗanɗanonsa ya yi daban-daban ya san saba wani ai samaru wa abu su ne ɗiyan itacen da kuma ƙwayarsa fil hayati wa ta'ami wajen kala da kuma ɗanɗano duk daban-daban zaituna Allah shi ne ya fari zaituni war rumana ne ya fari rumani mutashabihan wanda ya kama da juna ga warqaha ganyenta wa gaira mutashabihan sannan da waɗanda ba su yi kama da juna ba wajen ɗanɗanonsu su kulu min samari ku ci daga ɗiyan itacen nan da Allah ya kago ba ku kuka kago ba idza asmara lokacin da ya ya'ya qabla nurji wa hu gabani ya nuna da bayan ya nuna wa atu haqqahu sannan ku bayar da zakka ta yau ma hasadi ranar girbin sa in kun yanke ku ba da zakka ana cewa hasadi bil fatahi ana cewa hasadi bil kasari min al-ushri aw ko ku ba da ushiri in ya zan ruwan sama ya shayar ko ku rabin ushiri idan ku kun kai ban ruwa da kan wala tusrifu kada ku yi banna bi da'i kulli ku dauka duk ku bayar fala ya qali iyalikum shay'un ya zamba ku babu abin da ya rage ga iyalin ku a'a ku ba da abin da an ce na Allah na zakka innahu yadda lamari yake shi Allah la yuhibbul musrifina Allah baya su mabannata al mutajawizina ma haddalam wadanda suke ketarewa abinda Allah ya iyakance musu zuwa ga abinda Allah bai ce su yi ba to kun ga bayan an yi bayanin waccan aya mai kashe ta magana kashe aya to sai Allah ya yi bayanin kuma shi ke ba da arziki don haka kada ka damu yi ta haihuwa abincin kada kai da 'ya'yanka biyu yana wurin Allah baya hannunka don in Allah ya baka da dubara ka ko kanka baka iya cewa duk wanda Allah ya bashi da dubara sa bai iya ci da kansa ba dai kana ganin bari ka zauna haka dan kai kadai ba ba komai to kai kadai in Allah ya kyale ka da dubara ka baka sai da zaka ka samu abun karyawa ba saboda komai yana hannun Allah arziki yana hannun Allah in ka bari kai ya haihuwa yana yiwa cikin ƴaƴan da zaka haifa nan ne Allah zai hitar da maloniya wanda kai da ƴaƴan da uwan duk za ku huta karkashin su Eh, in muna muna gani so da yawa mutum ɗaya zai zo ya arzata gida shi kaɗai cikin haihuwa to da ba a shi ba da sai su mutu cikin wahala musamman zamanin gada da muke ciki yanzu sai a ga guda guda za a haihuwa ya zama gimshiƙin yobe gaba ɗai to ya an ce a dade a ba haihuwa da ɗaga gado harka ta lalace Allah ya kiyaye to mu ci gaba ban da wannan kuma na'am

wa an sha min Allah shi ya fara kuma daga dabbobi ga suna hamulatan waɗanda suke madauka kaya salihatan lilhamdi alaiha waɗanda sun ka dace a ɗora musu kaya kal ibril kibari kamar manya manyan raƙuma wa farasha sannan da waɗanda suke shinhiɗe su kuma yan ƙanana waɗanda ba su ɗaukar kaya la ta lahu wata wanda ba dace ce ɗaukar kaya ba kal ibril sigari kamar ƙananan raƙuma wal ganam da tumaki sun miyar farasha an kira su shinhiɗa la'annahum domin su kal furshi lil ardi kamar shi hida suke ga kasa dan ga su can lidunu ha saboda kusanta su min haga kasa sai Allah ya ce kulu min ma razaqakumullahu ku ci daga abinda Allah ya arzuta ku ba abinda kuka arzuta kanku ba ku ci arzikin Allah don haka wala tattabi'u khudwati shaytan waɗancan hanyoyi na kashe yaya hanyoyin shaytan ne to kar ku bi su Allah ya ce kar ku bi hanyoyin shaytan ai dara'ika wa hanyoyi ne fi tahrimi wa wajen haramtar da abin da Allah bai haramta ba ko halatta abin da Allah bai halatta ba wannan hanyar shedan ce ku rabu da ita ku dawo ga hanyar Allah wanda ya aiko annabawansa da ita innahu yadda lamari yake innahu shi shedan lakum game da ku aduwwu mubin maƙiyi ne ko mai bayyana na kiyayya dan haka wanda an bayyana na kiyayya tsakaninka da shi bai kamata ka bi ra'ayinsa ba to saboda haka wayannan shawarwari na takaita haihuwa ko na hana haihuwa duk aikin shedan ne saboda haka ku bi umarnin Allah wanda ka yi waɗannan abubuwa kada ku bi shedan wanda bai yi muku komai illa ya kai ku ya baro na samaniyata a min al sannan daga cikin wa'ancan da mun kawo bayani baya masu cewa ba a cin dabbobi iri kaza ko ko ba su kama kaza ba a cin su ko ko waɗannan sun halatta ga maza amma ba su halatta ga mata ba to wannan mugu al'ada ita kuma Allah yake tambaya samaniya ta azwajin kala takwas ai asnadin badalun wannan badali ne mai hamulatin wa farsha min da'an daga wato tumaki akwai biyu shine da tunkiya da rago zakarun wa usa namiji da mace wa min al ma'az sannan daga awaki ma su ma kala biyu shi ma namiji da mace Kul ka ce ya Muhammad, ya kai Muhammad ka ce liman harrama zukural al'ani ga wanda yake haramta mazan dabbobi taratan wani yayi wai na siya ukura ko ko ya haramta waɗansu mata wani lokaci wanda saba zalika ila Allah kuma ya jingina wannan haramcin zuwa ga Allah shin a zakarai shin biyun maza da namijin tunkiya da namijin akoya su ne Allah ya haramta alaikum akan ku amil unsaini ko ko tunkiya da akoya min huma daga cikin su amma jamala a arhamul unsayn ko ko abinda mahaifayyan matan biyu ya kunsa sun shine sun ka abin nan zakaran kana au wato abinda ya shiga cikin mahaifar akuya ko mahaifar tunkiya shine an ka haramta a bani labari nabbi'uni bi ilmin ku bani labari da ilimi an ka biye ta tarihi zalika yadda hakikanin haramtar da waɗannan abun yake in kuntum ne in kun zama masu gaskiya wato tambaya ce Allah yake yi waɗanda sun ka ce an haramta tumaki maza ko an haramta awaki maza ko an haramta mata shin macen akuya ce an ka haramta ko macen tunkiya ko ko rago an ka haramta ko ko bunsuru ko ko wanda ya shiga cikin mahaifar tunkiya ko wanda ya shiga cikin mahaifar akuya shi an ka haramta Allah ya ce a bashi labari da ilimi an akwai shi in gaskiya ne saboda haka ba ilimi don haka babu haram ciki kowanne halal ne kamar da Allah ya halatta wanda ya to ya ce ya kaza al'ada ce a watsar da ita ba ta da umfani ta mu ci gaba Wa الإبل سنين ومن البقر sanayi imamu suyuɗi yake cewa al-ma'ana abinda an ma'ana ne aina ja at-tahrim shin wannan haramci daga ina ya zo fa in kana min qibali zukura in ya zama daga wajen mazakuta ne fa jami'u zukuri haramu, to duk maza haram ne awul ko ko in ya zo daga bangaren mata fa jami'ul inasi to wato dukkan mataye gaba ɗaya su ma haramun ihtimalin rahim ko kuma abinda mahaifa ta kunsa azzaujani to duk da namijin da macen duk haramun ne wa mai aina taksis to ina ne an ka keɓance an ka ce waɗannan banda waɗannan saboda haka in dai haramun ne to duk haram in mazan ne duk haram in matan ne duk haram in ko abin da ya shiga cikin mahaifa to da mazan da matan duk haram saboda haka wato duk wanda ya zo da al'ada tambaya guda in an kai mai sai ka ga ya rikici eh to sannan Allah ya ce kuma ga tambaya ta biyu wa min al-ibli haka nan daga raquma ithnaini akwai biyu mace raƙumi da namijin raƙumi. wa min al-baqari ithnaini haka nan daga mata daga shanu nan ma akwai biyu akwai namiji da mace ka ce a zakare ni shin mazan biyu da namijin raƙumi da namijin sanuwa harama su ne Allah ya haramta a awakin sai ne ko ko matan raƙumi da matan nagge su ne Allah ya haramta amma shamala alai arhamul unsayni ko ko abinda um, wato maimayan matan ya kunsu a kansa su ne ya haramta an kuntu shuhada shin ko ko kun zan kuna na halarce idza wasakumullahu da yaza lokacin da Allah ya muku wasiya da cewa a je a yi wannan haramci ba matun zalika kun ka dogara da wannan la babu ko dai bal antum kadhibuna a ku ƙarya kuke yi fi cikin wannan haramci haramci babu abinda Allah ya haramta man azlam wahi zalunci min man tara ala lahi kadiba daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah babu wanda ya shi zalunci wannan lele dillan nasa don ɗaya batar da mutane da gairi ilmin ko ba da ilimi ba inna allaha la yahdi alqawma zalimin lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda a saboda haka duk irin wannan surkullen in ka diba sai kaga kunne ya girmi kakani eh wannan ya ce an ce wannan ya ce an ce babu hujja in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzal la bi min sultan ba wani abu illa sunaye ne da anka kirkiro da su da uwayensu Allah bai saukar da wata hujja akan ta ba saboda haka babu haram sai abinda Allah da Annabi sun ka haramta babu halal sai abinda Allah da Annabi sun ka haramta dan haka duk wanda ya zo da wani abu ya ce gashi ba ai ko bai zo da hujja daga Allah ba bai zo da hujja daga manzo Allah ba a watsar da shi al'adar gidansu ce yake kokari ya raba mutane da aqida kwarai ya kai su ya baro Allah ya kiyaye za mu ci gaba. ma alifu fi ma'a uriya ilayya maharaman alaƙa'imi. to sannan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kul ce da su la ajidu bani samun shay'an muharrama wani abin da anka haramta fi ma uhi alayya cikin abin da anka yi wahayi zuwa gare ni ni kam abin da Allah ya min wahayi ban samu wani abu wanda an haram ba sai wannan ala da'ina akan dukkan mai ci ya da'amu wanda zai ci illa an yakuna mai tatan sai dai in ya zama mushe to wannan mushe Allah ya haɗa min haramun ne audama masbuha ko kuma jinin yanka lokacin da an ka yanke dabba jinin nan da ke zuba to wannan ma haramun ne in ya zan haka shi ma ba a ci amma saɓanin waninsa kamar irin su hanta kamar irin su saifa wayannan jini ne amma ya halatta a ci jini ne amma ya halatta a ci au nama khinzirin haka nan nama alade sai in ya zama lama alade shi ma wannan Allah ya sanar da ni haramun ne fa innahu rijsun wannan kazamta ne haramun ne au illa an yakuna fiskan ko kuma sai fa in ya zama fasikanci ne uhilla li ghairi bihi wanda an kai kururuwa da sunan wani Allah wajen yanka shi ai su biha alal gairi aka yanka shi bisa ga sunan wani Allah sunan majiro ne ko sunan aljani ko sunan doguwa ko sunan mala'ika duk wanda an ka yanka dai da sunansa ba Allah ba to wannan suna ne fasikanci saboda haka shi ma ba a ci ko da liman ya yanka ba a ci ne to amma kuma duk da haka waɗannan abubuwa duk da an ka ce haramun ne famanin lura wanda an ka buƙatar da shi ka ta hidaji ka rasa abin da zaka ci a duniyan nan babu wani abinci sai mushe babu wani abinci sai naman alade babu wani abinci sai jini babu wani abinci sai bunfurin doguwa ba ba abin da zaka ci min ma zikir waɗannan da an ka ambata fa kala, sai mutum ya ɗauka ya ci saboda kar ya mutu gaira bagin ba kuma ya tafi wajen tawaye ba wala adin ba kuma ya tafi wajen fashi da makami ba to fa inna rabbaka wanda ya ci daga cikin waɗannan lalle ubangijinka gafurun mai gafara ne lahu gare ma kala abin da ya ci na waɗannan abubuwa rahim ko mai jin kai bihi da shi wa yulhaqu an rizqan bima zukira abin da an ka ambata bi sunnati da sunna kullu zinabin dukkan ma'abucin zaga mina sibai na zakoki wa mai kalabin ko mai kafa mina ɗaya na tsuntsaye wato nan idan mutum tahiya ta kama shi ya tafi cikin daji sai guzurinsa ya kare babu 'ya'yan itace ko taura ko kanya ko kaɗe wanda zai ci babu wani abin da zai ci to sai ya samu alade to yana iya kashe alade din nan ya gasa ya ci sai ya ƙoshi ya ɗauko yana ta yana ci har ya kawo inda zai wadatu in ya wadatu ya gina rami ya turbuɗe wannan ci da ya yi halal ne abin da ya ci ya halatta gare shi saboda larura haka kuma mushe duk mutum na iya ci amma da sharaɗi ya zan ba ɗan tawaye ba ne wanda yawa gwamnatin musulunci tawaye kuma ya zan ba ya tafi wurin kwanta kwanta ba dan kwanta kwanta ba ya ci wanda ya tafi yawa gwamnatin musulunci tawaye shi ma bai ci ko da zai mutu Allah ya kiyaye Allah ya gafarta mu waɗanda sun ka aikata laifuka waɗanda ba su gane ba Allah ya gadar da su to mu ci gaba وعلى alladhina هادوا harramna kullu ومن المعن والغنم أهل sannan daga cikin abin da na samu kuma cikin abin da Allah ya mini wahayi Allah ya ce annabi ya faɗa wa alallazina hadu haka nan akan waɗanda suke yahudawa wannan ya keɓanta gare su kadai haramna kulla zai zuhurin ma haramta musu cin dukkan abin da adda kumba wa huwa ma lam tufarriq asabi shine abin da yatsunsa basu rabu ba kamar yatsun agwagwa kamar raƙuni. da dukkan tsuntsun ruwa wanda yake wato abin nan eh, ya tsunsa suna da fata tsakanin su ba su rarrabu ba kamar dai irin yadda kafa raƙumi take to su yahudawa haramun ne su ci duk dabba ko tsuntsu wanda adda irin waɗannan ƙafafuwa shi ne kal'ibili wal an'am wato wannan ama kamar wato raƙuma da kuwa jimina ita ma haka ƙafafuwanta suke wa min al-baqari wal ganam haka nan daga tumaki shanu da tumaki haramna alaihim shuhumahuma su kuma mun haramta musu cin kitsen su haba yahude Allah ya haramta mai ya ci kitsen shanu da kuma kicen tumaki asrub shine wannan kitse wanda yake kwanci cikin ciki wa sha alkula da nama wannan kitse na koda wanda a hade da koda illa ma hamala zuhuru ma sai abinda bayan su ta dauka wato eh, nama abin nan kitse wanda yake bisa baya irin wannan na bayan tumaki ma alaka bi hamin abin da ya rataye ga bayan su na kitse. awul hawaya ko ko abin yake tare da hanji wato sune kayan ciki alama jam'u abin nan sune taron hawaya au hawaya wato wannan hanji kayan ciki aw maktala da bi azmin ko ko kitse wanda ya garwaya da kashi irin bargo minhu na wannan huwa shamul aliya shine wato eh, abin nan kitse wanda ya hadu da lunsayen din dabbobi inna hu buhilla wannan an halartar da shi lahum ga su yahudawa zalika tahrim wannan haramta ma yahuda da aka yi ga waɗannan abubuwa masu daɗi jazainahum bihi mun masu sakamako da shi bi bagayin saboda zaluncin su da sababi zulmihim saboda zaluncin su ma sabaka abin da ya gabata can fi suratul nisa'i wa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim eh kullu zufur wa inna la sadiquna kuma lalle mu masu gaskiya muke fi akhbarina cikin labaran mu wa mawa'idina da alƙawlan da mun kai inji Allah to saboda haka waɗannan su ne haram waɗanda annabi ya sani waɗanda Allah ya sanar da shi amma banda waɗannan su yahudawa an haramta musu waɗannan su ko musulmi an haramta musu waɗancan wannan abin da an ka haramta ma yahuda bai shahe mu ba ba da mu ciki ba yahudawa zina hadu su an ka haramta mu wannan amma mu halal ne mu ci komi na na shanu halal ne mu ci raƙuma halal ne mu ci jimina halal ne mu ci dunya halal ne mu ci duk wani dabba wadda take halal gare mu su an ka haramta mu su ko abin da yasa aka yi musu wannan gwale gwale ne Allah ya ba su don zaluncin da sun kai cikin bayanin da an gabatar can cikin suratul nisa shi yasa Allah ya musu wannan ta mu ci gaba

ubangijin kuma abuce rahama ne rahama kuma mai yalwa haisu lam yu'ajilkum bil uquba inda Allah bai gaugauta muku da yin azaba ba wa fihi taladduhum bi du'a'in wannan cikin sa akwai tausasawa da kiran su ila imani zuwa ga imani wala yuraddu ba'su ba a iya kange azabar sa shi ubangiji idza ja'a in tazu anil qawmil daga mutane waɗanda suke masu mugun laifi wato ba wanda iya tunkuɗe musu azaba in ta rige ta zo to babu wani abu illa a bata wuri ta yi aikin ta to mu ci gaba sayaqulu alladhina ashraku law sannan daga cikin hujjojin banza na masu bin al'ada wato da annabi ya matsa musu da wa'azi ana cewa duk abin da suka yi ba kyau sai suka ce to ai Allah ya san muna yi saboda haka inda bai yarda ba da ya hana mu <laughs> kaga hujjar banza eh ai ya san muna yi to tun da kaga ya kyale mu muna yi ai shi ya so mu yi sai ya kulul ladina asharaku da sannu waɗanda sun kai shirka za su ce lausha Allah ai da Allah ya so ma a na da ba mu shirka ba nanu wala aba'una daga mu har iyayenmu da Allah ya so da ba mu yi ba saboda haka tun da ya kyale mu muna yi da so ne wala haramna min shay'in da ko mu haramtar da komi ba inda ya so fa ishrakuna wa tahrimuna bi mashi'atihi ba huwa radin suka ce wato da haramtar da abubuwa da muke yi da shirkar da muke yi duk da so ne muka yi kuma ya yarda eh sun ka ce Allah ya yarda ƙara ta'ala sai Allah ya ce kazalika kamar dai haka kama kazzaba haula'i kamar yadda waɗannan sun ka ƙaryata ka kai manzon Allah kazzaba allazina min qawli haka na gabanin su sun ka ƙaryatar da rusulahum manzannin su waɗanda sun ka zo musu daga da hujja hatta za ku ba sana har sun ka ɗanɗana baka azabamu ulka ce hal indakum na ilmin shin ko akwai wani ilimi daga Allah a wurinku da anna Allah radin bi zalika cewa Allah ya yarda da wannan abin da kuke yi in kuna da shi fa tukhrijuhu lana ku hito muna shi mu gani ai la ilma ku ai babu wani ilimi a gurin in tattabi'una babu abin da kuke bi fi zalika cikin wannan ƙaryace ƙaryace illa zanna sai wayan antu lalle ku ba ku zamo ba illa takfurfuna sai kuna kirkire faɗi wato ƙarya ce kawai kuke kirkirawa kuna faɗa ba tare da wata hujja ba na'am قل فإنك لحجة بالغة فلو شاء لعليكم وأجمعين الله يتقول كتير إن لم ta kullakum hujjatu in hujja ba ku da wata hujja a gurin ku walillahi hujjatul baliga hujja wadda ta kai matuƙa ta tabbata ga Allah in ba ku da hujja to hujja tabbatatta wadda ta kai matuka ta tabbata ga Allah walau sha a ta kunda Allah ya so shiryar da ku la hadakum ajma'ina da ya shiryar da ku baki ɗaya. na'am ولعلم لعلم الذين يشهدون أن الله ya ce ka ce halumma shuhada akun to kawo mana shaidu dukkan ku ya yashhadun waɗanda za su yi shaida cewa anna la harrama haza Allah ne ya haramtar da waɗannan abubuwa allazi haramtuhu wanda kuka haramtar da shi fa shaidu in ma sun zo sun ba da shaida ƙarya suke yi fala tashhar ma'ahum to kakka shaida tare da su wala tattabi awa allazina kazzabu bi ayatina kar ka bi sun zuciya waɗannan da suka ƙaryata da ayoyin mu wallazina la yu'minuna bil akhirati waɗannan da basu yi imani da lahira ba kum ya'diluna bi rabbihim su ne suke daidaita waɗansu da waɗansu abubuwan bauta da ubangijinsu ay yushrikuna bi rabbihim suna yin shirka da ubangijinsu dan haka duk wanda ka shirka bai da cikakken imani da Allah na قل ممن لا نشرك به شيئا نعم وبالوالدين gama bayani akan abubuwan da wato masu bin al'ada sun ka kirkiro kuma Allah ya ƙaryata su akan waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka mai da ayoyi cewa ka tambaye su an yi tambaya babu amsa to tunda babu amsa wato yanzu kamar irin abin da ake cewa in mutum ya yi magana ba a gane ba a ce an baka gari to an ba annabi gari annabi zai bayanin abin da a haram saboda haka Allah ya ce kulka ce da su ta'alau ku zo atalu in karanta muku ma harama rabbuku alaiku abinda ubangijin ku ya haramta muku daga cikin abinda ubangijin ku ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a na farko kar ku hada komi da Allah hada wani abu da Allah haramun wa walidai ne Isa na sannan ku kyautata ga iyayen ku kyautatawa saba ma uwaye haramun ne wala ta da auladakum sannan kar ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci shine min ajali imlaƙin saboda tsoron talauci bil wa'adi da binne su ko kuma hana haihuwa su ko zubar da ciki ai fa faqari saboda tsoron talauci ta kafu na hu da kuke tsoron sa nahnu narzuqukum wa iyyahum to Allah ya ce mu muke arzita ku da su wa'annan ƴaƴan duka da arzikinku da na ƴaƴan duka suna hannunmu to mu kuma mawadata ne abinda a wurin mu bai karewa don haka kar a sake kashe yara saboda tsoron talauci abincin 'ya'yan nan da na uwayen duka yana wurin Allah baya wurin ka, to don me zaka zo kai girgir sannan wala ta karabul fawahisha kar ku kusanci albasha na kaba'ira kamar zina da abin da ya kama da shi ma zahara min hawa ma badana abin da ya bayyana na kaba'ira da abin da yake boye ai alaniyati hawa sirraha na bayyane da na boye dukkan ku aikata wala taqtulun nafsa allati harrama Allah kuma kar ku kashe rai wanda Allah ya haramta ta a kashe illa bil haqqi sai da haqqi ka wani kamar kisasi wa haddin riddata ko haddin ridda wa rajmul muhsan ko ko jehe kansa wanda yayi zina bayan yayi aure zalikumul mazkur wa'annan abubuwan da aka ambata an ka ce kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza Wasakun bihi shine abinda ubangiji yayi muku wasiya da shi la'allakum ta'qilun ko za ku hankaltu wata na ku tsaya ku lura wayannan su a haram kun ji to ba waɗancan da an ka haramta ba waɗancan na farko al'ada ne to ga haramta gaskiya sannan bayan haka mu ci gaba ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى وأوفوا كيلها والميزان بالقسط لا نقلب نفعا إلا وضعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ما قربي وبعهد الله عوفوا ذلكم وصيكم به لعلهم تتقون sannan daga cikin abubuwan da Allah madaukin sarki ya haramta waɗanda a haram wala ta karabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraye illa billati a Hassan, sai da kusanta wadda take mahi kyawu wa hiya ma bihi salahu shine abin da gyaruwar dukiyar maraye take cikin wannan kusanta ne kusantar da za a yi kusa a gyara dukiyar maraye kar ta lalace hatta ya bluga ashuddahu har sai ya kai tsananin karinsa ya balaga da an ya talima shine ya zan ya kai mawalki wa hauful kai sannan ku cika zakka wal mizana sannan da sakeli bil da adalci bil adali wa tarkil bakhas da adalci da barin tauyewa haramun ne a tauye sakeri wajen awon mai ko wajen awon kusa ko kuma wajen sai da gero ko dawa musamman masu dafa buhu don ya koma takurare a zuba a ce ya cika to wannan duka haramun yana daga cikin miyagun al'adu Allah ya ce la nukallibu nafsan ba mu kallama marai aiki illa wasu sai gwargwadon ikonta ai dakata ikon ta fi zalika a cikin wannan wa in akhda idan mutum yayi kuskure bil kaili ga zakka wal wazn ko aw wallahu ya'lamu sihhata niyyati Allah ya san ingantaccen niyya ta in yana da niyyar kwarai fala muwakhazata alaihi nan ba za a kama shi ba kama warada bil hadith kama yadda yazo cikin hadisi wai za kultum sannan in kun haɗi magana fi hukumin au gairi wajen hukunci kotu ko kuma waninsa fa'adilu ku yi adalci bisirki ku haɗi gaskiya walau kana maqulu lahu aw alayhi ko da wanda za a faɗi magana don shi ko wanda za a faɗi magana a kansa ko da ya zama za kurba dan uwan zumunta ko da wato ka zo za bada shaida akan wanka ko kaninka ko kuma ka zo za yi shaida ga dan uwanka to ka faɗi gaskiya kada ka yi ƙarya saboda yana dan uwanka ko kuma za bada shaida akan dan uwanka ka faɗi gaskiya wa bi ahdillahi aw ku sannan ku cika da alƙawalin Allah in kun yi alƙawali ku cika zalikum wa'annan abubuwan ku da aka ambata wasaku bi su Allah ya muku wasiya da su la'allakum tadhakkarun ko cewa ku za ku azantu ai tattaizuna ku azantu na'am wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula ذلكم وصيكم به لعلهم تتقون sannan bayan Allah ya yi bayanin waɗannan dokoki da abubuwan da aka haramta da waɗanda aka ce a yi umarni a yi su to bayan an gama bayani sai Allah maɗauki zarki ce ma annabi ya faɗa wa anna hadha allazi tukun bi wannan abin da ni muku wasiya da shi siradi shi a hanya ta mustaqima wadda amikakkiya fattabi'u